Babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Ibrahim Attahiru ya yi ƙarin bayani. The 40 days ultimatum given to the theater is concomitant task to the overall objectives for which the theater stands here to achieve. wannan wa'adin kwanaki arba'in da aka baiwa wannan runduna wani nauyi ne mai gudana don tabbatar da samun nasarar wannan aiki wannan runduna ta operation lafiya dole za ta ci gaba da dakile kazar-kazar ɗin boko haram abin da hakan ke nufi shine kamo madugun boko haram abubakar shekau daɗin gushi ne akan kudirin da ake son cimmawa wa'adin kwanaki arba'in wani abin da ka iya zaburarwa ne amma hakan ba na nufin don wa'adin ya cika ba a kamo shi ba gazawa ne za mu sake sabunta wannan wa'adi kuma a kamo samo shi a duk inda yake. We will other 40 days and we'll go after him and get him. Tsohon Hafsa a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Harun masanin tsaro ne. Ko abin da ke kira secrecy wato a yaƙi kenan. Tun kwanakin ba na magana kan cewa ai information management duk wani abin da ya kamata a yi na yaƙi da ‘yan ta'adda information management is the Ba komai da ya kamata sojoji fito suna faɗa ma duniya ai ga sabon salon yaƙi da suka ɗauka ba. In ka duba lokacin da Amerika da wasu manyan ƙasashen duniya suka suka yi planin a za su farmakin ma Usama bin Laden. An kai wajen shekara shida ana planin din amma kuma ba a faɗa ma duniya ga abin da ake ba sai ran da ma wannan gidan nashi jaran mikiya suka kama shi sannan duniya ta sani cewa ga abin da Amerika take planin a kai. Al'amuran da suke faruwa irin su Afghanistan, irin su Somalia da kuma irin su Syria. Ba ka ga sojoji ko jami'an tsaro sun fito sun faɗa ma duniya cewa ai ga sabon salon yakin da suke niyan yi akan wayannan 'yan ta'addan ba. To ko me ya kamata sojin Najeriya su yi a halin yanzu? Ya kamata su maintaining secrecy a duk wani operation da ya kamata su yi kuma ya kamata information management din nan fa kar ai wasa da shi. Ai faifayin da shi kawai ya fito jiya yana faɗa ma duk duniya cewa su sojojin ma ba san abin da suke yi ba. Saboda me? Saboda sun fito sun faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in su kama shi kuma ga shi abin bai yiwu ba. Aliko ‘yan Rashid Harun, tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.